Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 25 da 31. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar muta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau muna Alhamis 31 ga watan Oktoba ga watan wato 11 ga watan wato bakwai ga watan nuwamban shekara ta 2019 sunana murtala faruk sanyin na daga nan birnin washington dc tare da aisha mu'azu da kuma sauran abokan aiki da farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kan labarai To, a makon gobe ne ake sa ran fara sauraron binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a bayyanar jama'a. Iran ta ba da sanarwar ci gaba da shirin azurta kanta da sinadarin uranium. hakanan kuma kasan sin da amurka suna teburin tattaunawar yiwuwar sasanta takunkumin kasuwanci tsakanin su To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS na shirin gudanar da wani taro gobe a birnin Yamai na jamhuriyar niger domin tattauna dambarwar siyasar da ta barke a kasar Gini Bissau. To koyaya masu rajin kare demokradiyya suke kallon wannan dambarwa ta Gini Bissau? Walakanci ne ga talaka, walakanci ne ga al'umma, ga demokaradiyya ka kai ƙarshen mulki ka ƙyarƙyaro wasu abubuwa waɗanda kai na suka gyara ba al'umma ba ka ce al'umma ta ce ka tsaya. bayan haka kuma muna tafi da maimaitin shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ta shirya za ta kuma gabatar haka kuma za mu bayyana wasu saƙonni da muka samu daga ku masu saurare to amma duk sai mun saurari labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum barkamu da yammaci ga labaran duniya. A makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban Amurka Donald Trump da kuma kokarin da ya yi na hura wa Ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi. A cewar shugaban kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan ƙasar Adam Schiff a jiya Laraba. bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da bincike a keɓance skif ya ce amurka za su samu damar yanke hukunci da, da kansu akan trump babu jayayya a yawancin bayanan da aka samu a cewar skif ya kuma bayyana cewa duk zargin da ake yi akan kokarin da trump ya yi na sa ukraine ta binciko wasu munanan abubuwa akan abokin adawarsa ne wato tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar jam'iyyar democrat da ke ƙoƙarin samun nasarar cin zaɓen fidda gwani na jam'iyyar wanda kuma zai kara da trump a zaben shekara ta 2020 skif ya ce kwamitin zai saurari bahasi daga Bill Taylor babban jami'in diflomasiya a Ukraine da kuma mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent idan aka fara zaman ranar Laraba mai zuwa. Hukumar da ke sa ido a kan makaman nukiliya ta kasar Iran a yau Alhamis ta ba da sanarwar cewa za ta ci gaba da sarrafa sinadarin uranium a wata cibiyar karkashin ƙasa da ke Fordo. Cibiyar da ke da a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma da ƙasashen duniya masu ƙarfin iko a shekara ta 2015 inda ta amince ba za ta gudanar da wasu ayyukan sarrafa sinadarin ba ko gudanar da wani bincike mai alaƙa da aikin. ma'aikatar ta makamashin nukiliya a iran a wata sanarwa ta ce ta fara ayyukan sarrafa sinadarin da tsakar dare kuma a ƙarƙashin sa idon wani jami'in mdg wato majalisar ɗinkin duniya wanda aka fara wannan aiki iran ta ce burinta shine ta sarrafa sinadarin na uranium har zuwa kashi 4.5 a wannan cibiyar wannan adadi ya ɗan haura adadin da aka cimma yarjejeniyar amma kuma saba wato saba wannan alkawari na zaman bangaren wato saba wannan alkawari na zaman bangaren matakan da iran ta dauka a baya don da suka saba yarjejeniyar yayin da ta yi kira ga sauran kasashe da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya da su taimaka mata wajen kaucewa takunkumin da amurka ta kakaba mata akan kayyade adadin man da take fiddawa ketare an yi yarjejeniyar ne don kawar da zarge-zargen cewa iran na aiki don kera makaman nukiliya abin da ita kuma iran ta musanta tana mai cewa shirin nukiliyarta na zaman lafiya ne wato don samar da wutan lantarki da kuma magani sarrafar uranium na kashi 4.5 na kasar da matakin da ake bukata don sarrafa makaman nukiliya. Masu sauraro kuna shan wannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. ma'aikatar cinikayyar kasar sin a yau alhamis ta ce gwamnatin kasar da amurka sun amince da su rage harajin da suka daura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakanin su A wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar Gao ya ce, Idan wakilan da ke tattaunawa a kan batun sun iya cimma mataki na ɗaya na yarjejeniyar a ganawar da suke yi, to da Amurka da Sin za su sassauta harajin da suka sa wa juna na kuɗi bai ɗaya a lokaci ɗaya kuma. adadin kasan da za a rage a cewar gawo fen na zaman bangaren shawarwarin da bangarorin biyu za su tantance dama china da amurka sun sanya haraji akan abubuwa da yawa na biliyoyin kudade akan su daga ƙarshe kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira icc a takaice ta yanke wa tsohon madugun 'yan tawayen ƙasar congo bosco ntaganda hukuncin ɗaurin shekaru talatin a gidan yari a yau alhamis a kan laifukan yaƙi da na keta haƙƙin ɗan adam alƙalan kotun ta icc sun tabbatar da cewa ntaganda ya aikata laifuka goma sha takwas a watan yuli ciki har da kisa da fyaɗe da bautar da mata ta hanyar lalata da kuma sanya yara ƙanana cikin aikin soja a zaman kotun da ke birnin hague yau alhamis ta faɗi cewa alƙalan sun yanke hukunci akan kowane laifi wanda idan duk aka haɗa. gaba ɗaya jimlar za ta kai shekaru 218 a gidan yari. To a gaida Aisha Mu'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. to yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su yanzu haka shugabannin kasashen afirka membobin kungiyar ecos na shirin gudanar da wani taro gobe juma'a a birnin yamai na kasar jamhuriyar niger inda za su tattauna kan dambarwar siyasar da ta barke a kasar gini bissau bayan da shugaban mario vaz ya rusa gwamnati yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da zaben shugaban kasa to sai dai masu rajin kare dimokuraɗiyya sun gargaɗi mahalarta taron da su ɗauki matakin ba sani ba sabo domin kawo ƙarshen wannan takaddama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tun a washe garin matakin da shugaba Mario Vaz ya ɗauka don rusa gwamnatin ƙasar tare da mai gurbinta da wata sabuwa, ƙungiyar sai yawo ta gargaɗi shugaban ƙasar ta gina bisau ya canza ra'ayi ko kuma ya fuskanci hushi da gareta Sai dai da alama wannan barazana ba ta yi tasiri ba, mafari kenan shugabannin kasashen afirka ta yamma ke shirin gudanar da taro a wannan juma'a a nan yamai to koya masu sharhi ke kallon wannan takaddama alhaji nasiru saidu darajin kare demokradiyya ne a wannan kasa walakanci ne ga talaka walakanci ne ga al'umma ga demokradiyya ka kai ƙarshen mulki ka ƙyarƙyaro wasu abubuwa waɗanda kai na suka gyara ba al'umma ba ka ce al'umma ta ce ka tsaya sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a dangane da wannan dambarwa domin wasu 'yan fafutuka irin su abdu alhaji idi na ganin kungiyar ta ecowas na rufe ido akan wasu batutuwan da ya kamata ta tsawata mu aikinmu ne kare demokarasiya amma su ba demokarasiya bane suke karewa su san rai ne suke yi suna zaben wanda yi akwai wanda in sun yi ma ba a ce musu komi ga alfa kwandena yan kasar shi suna zanga-zanga don su kare demokarasiya ana kashe su su ne ya kamata a fara tayawa a tsaye da kashe yan gine konakiri in dai wanda ya ma demokarasiya karan tsaye ne suke nema da ya kamata shi magana a benin da ya kamata shi magana a mali da ya kamata shi magana a gini. tuni dai aka fara shawartar shugabannin na kungiyar ecowas su dauki matakin ba sani ba sabo a taron na gobe muna fata a dauki matakin ne waɗanda shi na zirjin su ga jikin shi da shi da waɗanda kaɗar mai gindi su hito karara babu wani ɓoye-ɓoye a ce mishi yana nan ga taka dokoki na ƙasar shi yana nan ga tauye demokaradiyya ta ƙasar shi kar a ɗauki matakin ne waɗanda za su cuta talakawa tun da kasan mai yawanci yan an ka ce shugaban ƙasa kisa sai a ce a rufe iyaka a minana abubuwa ne waɗanda ka cuta ma talaka ko a sa wani ambargo wanda shi maikanci wanda ce bai sauka ba shi ka wahala ba talaka na ka wahala. a sanarwar da wani wakilin ecowas ya bayar a jiya laraba a birnin biso Kungiyar ta barwa ministocin sabuwar gwamnatin Faustino Imbali wa'adin aure 48 su yi murabus ko kuma su yaba wa aya zaƙinta. A ranar 24 ga watan Nuwamba ne ya kamata a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta gina bisau, to amma rashin ɗasawa a tsakanin shugaba Mario Vaz da firaministansa ya sa shugaban rushe gwamnati a watan Oktoban da ya gabata. Dalili kenan kungiyar sai da yawo ta ce ba za ta sabu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sule Mummuni Burma. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu yanzu haka yana cewa karfe wato goma da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar kamar yadda muka yi alkawari cewa a satin da ya gabata za mu kawo muku ci gaban shirin multiple gestation and its problems wato yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan amma ba mu samu damar kawo muku shirin ba sakamakon muna cikin watan da aka ware don wayar da kan jama'a don yaki da cutar dajin mama wato breast cancer. amsa muka ga ya dace mu yi shiri a kai to a yau za mu kawo muku ci gaban shirin yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan inda likita yake mana bayani akan irin bambancin renon cikin da kwai ya yadu da kuma wanda shi kadai ne a ciki to likita barka da wannan lokaci to barka mu dai ku za ka ci gaba da bayani akan shi wannan matsala ta barkewar jini ga macen da kwanta ya nunku barkewar jini a mace mai multiple gestation wato nikokin koyi ko kuma mace mai ɗaukan yaro fiye da guda ɗaya a cikin ciki ɗaya shine ba ma a lokacin aihuwa kadai wannan zai iya faruwa ba zai iya faruwa daga tsakiyan cikin wata uku na tsakiya zuwa wata uku na karshe muna ce da shi antipaton hemorrhage ya fi aukuwa ga masu multiple gestation idan aka kwatanta da mai single gestation na biyu idan an zo nakuda nakudan shi daban yake saboda yara guda biyu ne na farko za a yi a bi yadda ciki na yaro daya za yi a haihu to amma abun da ya tashi daga abun da ya juya yaro na biyu ya juyo har ya sake fita to saan an yi wasu dabaran na kimiyya da Allah ya nuna mana to idan an gama lami lafiya Allah ya sa an samu yaron ya fito da kanshi an haife shi barkewan jini zai iya faruwa ma lokaci saboda mahaifin ya bude babba sosai fiye da inda yaro daya ne mahaifin ya idan yi ya zama karami saboda ya takure ya hana jini fita daga wajen da placenta ya fita yakan dan samu matsala to wannan yakan sa masu multiple gestation bayan haihuwa suna da abin da muke cewa postpartum hemorrhage fiye da wanda ya ta haifi yaro daya to idan an samu wannan kuma akwai wasu matsaloli na bayan haihuwa da mace mai yaro daya zai iya samu ya fi ninkuwa ga mace mai yara fiye da daya a cikin ciki daya kaman. yanda za a yi renon yaro ma mutum ya aka kare da yaro daya a ba da nono da kukansa da jin a yi mashi wanka a sa napkin da shauransu sai gashi nan guda biyu to yakan sa stress ya fi yawa a kan mace mai yaro biyu ko uku daga cikin aihuwa har ma yana sawa mace ta samu abin da muke cewa popular blues wato irin ciwon mind a after aihuwa ya fi faruwa ma masu yara biyu uku ko hudu zuwa gaba dan mai yaro da daya idan saboda manipulation da zai akan samu a yi idan da kanta ta aihu a wajen haifar da tagwaye na biyu wannan suna yawan samun popular sepsis ko infection fiye da yaro daya wannan ya bambanta da wanda take da yaro daya ko kuma masu multiple gestation to haka nan har zuwa baby craft zuwa lokacin da yara su su dan girma banda wannan ma ko kaya ma na yaro da komai na yaro da ake tanada idan mace ta yi ciki in in an san cewa juna biyu yaro biyu ne ko uku kaga kowanne sai an saya uku infant za saya sai saya uku napkin sa saya uku abincin su sai an ninka nan mutum uku duk wayannan ya bambanta da in yaro biyu ne ko kuma yara biyu ne ko kuma yaro daya aka haihu shin akan yi gadon multiple gestation ko yaduwar kwai akwai gefen sa. wannan kuma shine yafi na tagwaye biyu da akan samu wuyan gane wane ne hassan wane ne usai ne amma wanda yaran ana iya samun mace namiji cikin ciki daya yawanci a cikin kwai biyu da kwayoyin mani biyu ne ake samu su wannan shine kuma yana zuwa da kosawan mace mace tana ya da kwai guda daya daya daya daya idan ta girma ta kai shekara talatin da biyar zuwa arba'in lokacin gidan kwai wato ovary na jikin mace ya zama so proficient zai iya ya da kwai biyu idan allah ya sa kwayoyin mani da da zai sa a yi fertilization yana nan sai ka ga kwayan mani guda biyu kowanne ya yi fertilizing za a iya samun guda biyu abun da ya sa muna magana cewa akwai gado shine a cikin duniya wajen da aka fi samun yan biyu a cikin ilesha ne a cikin nigeria a kowane aihuwa guda wajajen ashirin guda daya yan biyu ne to akwai wasu gefen duniya kuma da daga cikin aihuwa guda dari da tamanin shine ake samu guda daya da yake yan biyu ko a nigeria najeriya ma wajen da ya fi yawa shine a cikin garin ilesha amma a cikin cikin northern najeriya ana samu kowane haihuwa arba'in ana iya samu multiple gestation haka kuma a can gefen eastern najeriya kaga wannan ya nuna cewa akwai alaka da yanda gado na jikin mace yake yanzu kuma da duniya ya bude ido yanzu ana zancen ivf wato assisted reproductive technology wanda ake taimaka ma masu wuyan samun ciki to kaga ga ba sai ma zancen gado ba kamar mutum zai yi shuka ne idan ka sa kwayan gero guda biyu dan dai ruwa da komai ya yi daidai biyu zai ciro amma in ka sa uku uku zai ciro to nan ma yana kara yanzu ana samun multiple gestation cutar mafitsara ko matsala mafitsara da ake samu a lokacin ciki me ke kawo wannan cutar a lokacin juna biyu abubuwa da dama ne amma zan yi bayanin guda ɗaya biyu ko uku na ɗaya shine ciki shi kansa mace ta yi ciki to immunity na jikin ya ragu wannan yakan sa kwayoyin cuta ya shiga jiki ya zauna ya zama ciwo da wuri wato sojojin da suke yakar kwayoyin cuta a eh, jikinta sun ragu eh, ke eh, yin ciki yana sa su don su ragu saboda yaro ba ce jikin mace kadai ba ne rabin yaro jikin namiji ne to idan wannan system din bai yi rage ba to yaro ma ba zai zauna ba sai ya kore shi domin zai zai ga eh, rabin yaro da yake jikin mijin matan ne cewa wannan ba na, na cikin gida ba ne ya fita waje to amma saboda Allah da ikonsa yanda ya tsara abun yakan dan yi reducing immunity that time so da jikin mace ya tolerating rabin yaro ma da yake daga jikin wani alita daban wato mijin kenan na biyu shine idan yaro ɗaya biyu uku ne wannan immunity depression yakan yi zurfi da yawa saboda wannan ainihin zurfin shi ko kuma eh, power na yaro biyu da ya sa ya ragu sosai yakan sa eh, a samu urinary tract or other infections more frequently than in singleton ne na uku shine ciki din yana zuwa da sinadari kala-kala wanda muke ce hormones of pregnancy yakan elaborating da yawa kamar su progesterone estrogen da su to wayannan sinadarin ba kawai yana taimakawa ma ciki ya yi relaxing mahaifan ya ta budewa ya yi accepting yaran da suke girma a ciki ba yana relaxing affecting other organs na jikin mutum har zuwa organ system na mafitsaran sai ka ga the urinary bladder the ureters and then the kidneys uh, ana dan yi relaxing wannan muscles din so kan rage aikin korar ruwan fitsari daga wajen da Allah kan sa kidney ya dan tase shi ya fita to yana rage koronsa ruwan fitsari idan ya zauna yakan ba da dama ma germs su dan yi festering a ciki wannan kuma yana contributing to masu juna multiple gestation sukan samu infections fiye da na yaro daya akwai wani taimako da kuke yi ko kuma wasu magunguna da kuke ba wa mata masu juna biyu domin su kara wa mace karfin sojojina tun da yanzu sun ragu cuta zai iya shiga jikinta ko kuma zai saurin shiga jikinta a takaice a ce ga magani saboda boostering immunity ga mace mai ciki ko guda ɗaya ko biyu ne saboda muna so mu yi prevent infection babu amma amma akwai tsari kala-kala da za a iya karanta da mace ko da da eh, ciki yaro ɗaya ne ko biyu ne da za a karanta da su wayannan duk suna a dunkule a cikin antinata to idan mace ta bi wannan to in Allah ya yarda eh, raguwan immunity ba zai sa ta fara ta yawa samu ba amma in ma ta samu tana cikin antinata za ta yi complain da wuri za mu gano da wuri to sai mu bi shi da antibiotics mu yi treating to likita daga karshe wa shawara za ka ba ma mata mata musamman ma masu juna biyu don kare kansu da abin da ke cikin cikinsu daga cin karo da su matsaloli. Mace mai juna biyu multiple gestation idan ciki ya tsaya a yi tanadi a fara antinata. Abi dokokin da malaman kiwon lafiya yakan basu. Musamman ina son ambata cewa masu juna biyu hawan ciki yakan zama more frequent fiye da na yaro daya. Kamar lokacin da za a ce masu yaro daya su zo sati hudu to yin juna biyu yaro multiple gestation option ne za mu ba su sati biyu ne saboda damuwansu mu gano shi da wuri mu hange shi yana kafin ya fara mu maganin shi so eh, abin da zan iya fada cewa masu juna biyu su yi kenan ba wai wani abu ne za su iya yi na kansu su kadai a cikin gida ba san sun fito ma masu kiwon lafiya a asibiti ba su rike antinata sosai sosai idan Allah ya yarda ko tangarda ne zai samu zai dan ragu za a iya takaita shi kamar daga wata nawa ya kamata ta rika zuwa asibiti to idan mace ta yi ciki ciki an duba ya, tsaya daga wata uku ya yi daidai amma in ma ta zo da wuri fiye da wata uku na farko ba laifi idan dai ciki suna cikin ciki ne saboda ko me zai faru za a iya gano shi kafin ya fara idan ma ya faro ta san yadda za ta je ta samu doktocin da suke kula da ita cikin antinata da wuri masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da za mu a ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Thank you. To a gaida Hawa Umar da shirinta na lafiya uwar jiki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel zangon daura ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. hana gidajen mai da ke kan iyakokin najeriya sayar da mai da hukumar kwastam ta yi hakan musgunawa rayuwar al'umma ne da fatan shugaba buhari zai dakila wannan mummunar doka sakonmu na gaba ya fito ne daga alhaji mele umara ya ce assalamu alaikum voa hausa matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na rage kuɗin data daga kamfanonin waya abu ne mai kyau da fatan waɗannan kamfanoni za su mutunta wannan umarni na hukumar ncc sai kuma saƙon da ya fito daga usman shitu mahuta ya ce hakika dokar da majalisar dokokin najeriya ta yi wacce ta tanaji hukuncin shekaru goma sha hudu ga duk malamin da aka samu da laifin cin zarafin ɗalibai mata a makarantu gaba da na sakandare ya yi daidai kuma hakan wani abin yabawa ne da fatan za a zartar da wannan doka akan duk wanda aka samu da laifin komai girmansa. domin najeriya an saba kafa doka amma aiki da dokar shine babbar matsala daga nan sai saƙonmu na ƙarshe wanda ya fito daga usman shitu mahuta ya ce hakika rikicin da ya barke tsakanin ƙungiyoyi biyu na matsafa wanda ya yi sanadiyar mutuwar ɗalibai biyar a jami'ar jihar kogi wani abin takaici ne muna fatan hukumomin tsaro da ma hukumar makarantar za su gaggauta ɗaukar matakan da ya dace wajen daƙile wannan matsala domin kaucewa sake faruwar hakan a nan gaba. To jama'a ku ci gaba da aiko mana da ku da ra'ayoyinku godiya muke yi ku huta lafiya. To kuna ci gaba ne da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji labarai a takaice ga wannan saƙo. ce kanjamau ko kosi da duk garkuwa jiki ya ga karyawa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a san azamto aunawa. Kafin mu sallama da ku ga Aisha Mu'azu ta shigo da takaitattun labarai. sauraro a takaice a makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban Amurka Donald Trump da kuma kokarin da ya yi na hurawa Ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi a cewar shugaban kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan ƙasar Amurka Adam Schiff a jiya Laraba. bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da binciken a keɓance schiff ya ce amurka za su samu damar yanke hukunci da kansu akan trump babu jayayya a yawancin bayanan da aka samu a cewar skif hukumar da ke sa ido a kan makaman, nukiliya ta kasar iran a yau alhamis ta ba da sanarwar cewa za ta ci gaba da sarrafa sinadarin uranium a wata cibiyar karkashin kasa da ke fordo cibiyar da a karkashin yarjejeniyar da aka cimma da kasashen duniya masu karfin iko a shekara ta 2015 inda ta amince ba za ta gudanar da wasu ayyukan sarrafa sinadarin ba ko gudanar da wani bincike mai alaka da aikin. Ma'aikatar ta makamashin nukiliya a Iran a wata sanarwa ta ce ta fara ayyukan sarrafa sinadarin da tsakar dare kuma a ƙarƙashin sa idon wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka fara wannan aiki. ma'aikatar cinikayyar kasar sin a yau alhamis ta ce gwamnatin kasar da amurka sun amince da su rage harajin da suka daura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakaninsu a wani taron manema labarai kakakin ma'aikatar wato kakakin ma'aikatar gaufen feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun iya cimma mataki na ɗaya na yarjejeniyar a ganawar da suke yi to da amurka da sin za su sassauta harajin da suka sa wa juna na kuɗi bai ɗaya kuma a lokaci ɗaya To masu sauraron mu a nan kuma za mu rasa aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yau Justin Twight. Murtala Faruk Sanyin na ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin yau da gobe.